shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar, inda Mansur Sani ya jagoranci shirin. A yau ma mahalarta zauren za su tafka muhawara ne akan abubuwan da suke ganin nahiyar Afirka za ta amfana a wannan dawowa mulki a karo na biyu da shugaba Donald Trump ya yi, musamman a fannonin sadarwa, zamantakewa, tattalin arziki da kasuwanci. Ku biyo mu. To, idan aka zo bangaren kuma shugabanni, to kullum haka abin yake, inda matsalar take har kullum yanzu idan zaka faɗi abin da ya saba ma tsarin shi shugaba abin da ya zo da shi. Ko da abin duka manufa guda ce da ake cewa a gudu tare a tsiri tare ko buri da yake misali, amma inda ya saba da tsarin shi, to zai ɗauka cewa wasu masu adawa da shi kake ma aiki. Haka shi ma ma adawa da zaran ka zo ka faɗi abin da kai kake ganin e nan fa shugaba ya zo da abu mai kyau ya kamata a koyi bashi a jinjina mashi ka fahimta mm-hmm. tun da ai a ka'idojin hada rahoto akwai yaya abu yake tahiya to dan da ake samun ra'ayi ya shigo yana dukan mun sani wanda ya san wannan tambayi biyar da ake ba amsa mm, mm, wajen hada rahoto mm, yawa yawa wani to kaga akwai yaya kwaman kamar how ta yaya ne abu kaza kaza to idan ka zo ka zo wajen hada rahoton ta yaya ne abu kaza ya faru wajen wani bayanin dole akwai buƙatar sanya mahangar ka kai wanda wasu su ga kamar ra'ayi ne amma mahangar ka ce da kake ganin misali sai a zo a ce za a zo a gina wani titi wuri ya lalace ruwa na taruwa ababa hawa na ana samun haɗurra sai aka zo a yi to yadda ya kamata a yi aikin kai a matsayin ka na jarida ka tattara ilimin muka kila ka taba hirar da wani masanin ilimin eh, gine-gine wani injiniya mm. to ta irin wannan kaga lokacin zaka zuba bayani ko tambayoyi zaka yi ma wanda ya kamata ko wanda aka damka ma alhakin aikin ko dan kwangila mm. ko wani jami'in gwamnati ai kaga zaka sanya wannan ilimin naka cikin mm. to saboda haka a takaice abin da ke nihi anan har kullun bambancin mu da su shine kullun zaka ga su can zaka ga ai rahoto ga an buga shari'a ce wani shugaba wani a ƙarshen shekara ta dubu biyu da kaza shine shugaba mafi wauta a duniya Mm. abu kuma shari'a ce kuma a zo mm. kuma ba za a kama da shari'a ba mm. amma shagan da irin wannan shine kansila ma kama haka eh, ne sai kun kwashi an kallo eh. <laughs> kan kwansayi ma kama haka ne sai kun kwashe an kallo ah, sai an gaura sai an shiku <laughs> to ka gani me yasa kake ganin wani har lokaci sai sun taɓa ma addini saboda su su wato yancin faɗin albarkacin baki yana da tasiri sosai suna da wannan cikakken yancin sabanin munan da har kullun kamar yadda ce baka nan ne bambancin idan kaga mutum yana yabanka to yawanci ka faɗa abin da yake mashi ne sannan shugaba idan kaga Eh, shugaba yana tare da kai ya mafi yawanci ko da ba jarida gwamnati kake aiki ba to za ka ga mafi yawanci ka faɗa abin da yake daidai nashi amma idan ka faɗi sabon nashi zai ce adawa kake mai aiki haka shi ma na adawa idan ka zai ce ka ci ka sha idan ka faɗi abin da yayi tafa da mafi da to kashi yadda da abubuwa suke har kullun wannan bambancin yana nan ban kuma san ko ina su yana da eh, kila shi wata mahanga game da za a hita daga wannan amma kullun dai wannan abun muna muna tare da shi <laughs> to masha Allah <laughs> gaba eh sunana kabiru Muhammad Yarima Muhammad Kabiru Yarima muka dawo a bangaren kafafen sada zumunta abubuwan da kullum kashe ciki mm. a irin su manhajar youtube da sauransu mm-hmm. suna da rawar takawa wanda wasu magindinsu yana can kasar amurka mm-hmm. Mm-hmm. shin kana ganin cewa za a zo musu da wani sabon salo mulkin trump bangaren samun sauki duk da yake dama mun saba da fuskantar tsadar eh, data a Nijar Amma Najeriya makwabciya wadda eh, take ganin akwai saukin kuma ita ma eh, akwai yunkurin yin haka nan shin bangaren yanar gizo ko bangaren sadarwa kana ganin akwai wani ci gaba da wannan mm, wa'adi na Trump zai zo ma kasashen mu na Afirka a bangaren sadarwa akan ci gaba da za a samu akan mulkin Trump wajen bangaren shi gaskiya sai in ce da wahala amma dai bisa abin da ya shahi afri eh, can amurka masu ma'amala da wannan shafuka za su samu sakewa kannan kuma sakewa ma wa'anda ke da ra'ayi na abin da ya shahi eh, abu'an wanda ya shahi su a manufofin trump mhm. duk da yake amurka ƙasa ce wadda kowa na da incin yayi yi abin da yake so bisa fannin abin da ya shafi faɗin albarkacin baki amma je bisa kan abin da ya shahi wannan kafafe za a samu ci gaba amma munan afirika afirka wajen abin da ya shahi mu ce wani ci gaba muke so aje ce an a samu sauki wajen bangaren abin da ya shahi eh, mega bisa kan abin da ya shahi kun ce data na harkar sadarwa musamman mu muna fama da tsadashi shi mutane kuma suna yi kuma ya zamanto kamar ciwo ma ga mutane mutum ba ya yi ni in dai aka ce ma ka ji bakan aka ce ma babu ne ta rezon nan ya yanke inda mutane ke shan wahala ka gansu cikin damuwa sai ka gani mutum ma kamar ma ya ta wata duniya ma mm. kenan ka gani sai mu ce mu abin da muke so Amurka idan ya kamata a ce ta yi taimakawa kasashen Afirka wajen inganta harkar sadarwa kin ma'ana wajen inganta harkar sabis amma wannan eh, zagaye na biyu na trump da wahala a samu wannan inda ba zuwa karshen wa'adin shi bane ke gani. Me kake gani mutane sun shi eh, mai da gurin fata ga wannan mulki da Trump a matsayin ka na mai bibiyar kafafen sadarwa? Eh, gaskiya mutane suna da son barka ko in ce suna yabawa akan kamun liddan shi Trump hmm, din musamman abin da aka gani abubuwan da ake gani da ya hawo to za ya yi kamar abin da ya shayi korar baki hmm. wanda na abin da ya shayi wanda an gani har yanzu dai abin da bai wani kankama ba shi ma da kuma abin da ya shahi wajen bangaren abin da ya shahi su migration dai da ke zamana a Amurka bisa abin da ya shahi ka'idodin Amurka abu ne wanda ba a sani ba dai zuwa gaba ko shi Trump in zai iya Eh, aiwatar da manufofin shi da ya ayyana a kan su wa'annan ga bakin haure na wanda ke zaune ƙasar amurka kannan kuma si wajen bangaren 'yan afirka masu son shiga amurka wannan za su samu matsala za su samu cikas gaskiya kuma za su samu matsala idan suka shiga za su fuskanci kalubali sosai wanda ba a san halin da za a iya kasancewa ba bisa shi tsarika ko in ce manufar shi trump din mm. akan wa'annan bakin haure mm. mun gode sunana ibrahim inazum darakta radio Garta maradi Malam Ibrahim a ɓangaren abubuwan da suka shafi zamantakewa kayan magana ilimi lahiya da sauransu ɗan Nijar ko Najeriya margana da sauransu da kasuwanci na ɗaya daga cikin abubuwa da ke ba su damar uh, haɓasa amma su kai mataki. wani irin gudunmuwa mulkin Trump kake gani ya kamata su yi amfani da shi domin cigaba a fannin kasuwanci? e a gaskiya ka ɗauka fannin kasuwanci e Afirka sai ta yi tsaye da kyau. Mm. Domin kamar yadda na gaya muka ne a farko shi Trump amar sama gaba. <laughs> Eh. Kuma shi Trump ɗan kasuwa ne. <laughs> Shi ɗan kasuwa mm-hmm. abin da ya sani riba. Mm. shi yau Trump duk siyasar da zai ba irin kamar na 'yan Democrat ba ne wanda za a zo a'a Niger za a muku wani jalolo na musamman domin wani Amurka. Mm. Ku ci moriyar domin gobe ku ce Amurka babban ƙasa. Shi bai amma da wannan yaban ba. Shi kwace Amurka babban ƙasa amma sai ya samu kason shi a ciki. Mm. Sai Amurka ta samu kason shi yasa mandar shi ta hwari shi Afirka bai ma ɗauke ta yanki. wadda take da tasirin zai yi wani ma'amala da ita bai ma taba zabuwa ba kuma yanzu ma har yanzu a hawan shi zuwa yanzu bai kama kalma ta bai sunan ƙasa ko afirka balantana ma a san wani manufa aje ma afirka mm. kaga yayi batun china yayi batun europa duka waɗannan abokan hulɗa ne na kasuwanci kuma zancen kasuwanci ne da su zancen menene ko kuma kaza ko ko ƙara muku mantawa da sunan afirka babban eh, damuwa ce ba shi a gare shi ba damuwa ba ce ga 'yan afirka kuma ga 'yan afirka kamata ya su su ma kansu eh, ayat eh, tambaya shin me yasa aka yi haka shin su san cewa kasashen duniya yanzu an wuce tafarkin dan uwan takewa a'a mi zan samu gare ka mi za ka samu gare ni hmm. shi harkar duniya yanzu ba na in baka ne mm-hmm. ba zancen a'a wanga ya zo ya kama mana ne kuma yan afirka sun fara ya kamata mu dauki darasin nan tun eh, obama mm-hmm. ai obama da ya zo gani muke bakan fata ne dan uwan mu zai saka mana komi mm-hmm. mu ci mu babu baka amma a ƙarshe muka gane cewa ba haka nan bane kenan kasashen afirka shi yasa na ce ma yanzu jiran da ake menene shin a yanda afirka take a yanzu cikin tsarin da take a yanzu menene Trump zai goya ma baya shine duk ayat da duk ai Afirka suke ma kansu mm. domin shin eh, yau tawarkin eh, da Afirka ta ɗauka na neman incin ya goyi bayan haka nan ko ko ya taka ma haka birki mm. domin shi in yace zai takar birki taka ne zai da wa'annan bayanai na Ibrahim Inazim darakta na rediyo nagarta a jihar Maradi ta ƙasar Nijar za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba a yanzu a madadin Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.